This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 31 da wurare biyu a kan mita 49 da mita 60 da kuma kilo har 1530 a matsakaicin zango. Hakanan kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad. Ko kuma ku saurare mu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraran mu Assalamu alaikum ta ku ce Halima Jimro da wannan sahiyar Lahadi ke watan kun tashi lahiya. To kai tsaye dai bayan labaran duniya za ku ji shirin amsoshin tambayoyinku wanda nake gabatarwa sannan kuma ku ji ra'ayi daga bakin mai shi to amma da farko ga labaran duniyar. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Yau Lahadi cikin yardar Allah rukunin farko na maniyyata aikin hajjin bana daga Gombe za su tashi zuwa ƙasar Saudi Arabia. Wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya aiko da rahoton cewa mataimakin gwamnan jihar Bauchi Alhaji Sagiru Aminu Sale ya yi wa maniyyatan tuni inda yake cewa. A kuma kula da dokokinmu na nan Najeriya da kuma dokoki wanda su 'yan uh, Saudi Arabia suke da shi. wannan yana da muhimmanci ya kamata mahajjata su kula da dokokin da yake can ƙasa kamar yadda yake nan yadda ake kula da shi muna fata idan aka isa ƙasa mai tsarki a yau ƙasar mu addu'a a yau jihar mu addu'a a yau shugabannin mu addu'a Alhaji Sunusi sarkin aska shine mai ba da shawara a gwamnan jihar Bauchi a harkar alhazai ga abin da yace dangane da jigilar mahajjatan na farko dai alhazan da muke tsammanin sabon jihar Bauchi insha allahu a yanzu in Allah ya da 535 za su kuma tashi a filin jirgin saman gombe da sun tafi jirgin da sake dawowa sai sake daukan kuma 535 so insha Allah daga gobe jibi da ɗibi alhazai dubu ɗaya da wajen saba'in kenan in Allah ya duka duka guda nawa ne a jihar Bauchi da kuka alhazan da muka samu a jihar Bauchi dubu uku da ɗari shida da hamsin da biyar manyatan su ma sun yi bayani kamar haka ubangiji Allah ya sa mu je lafiya mu dawo lafiya mu sami iyalan mu lafiya to ya bacin muharrami ma kin tabbatar da nake na samu muharrami ina fatan alheri Allah kai mu lafiya ina da mu lafiya yawwa Allah kuma ubangiji ya saka wa gwamna da alheri kin san dai muharramin ki ko eh na sani na san muharrami abdullahi ibrahim daga yana daga wajen gumau to na ganka nan ka zo duba mai ne na zo duba suna ne sunan ka ya fito eh, ya fito kana cikin jirgin nan wani maniyatan aikin haji jiya asabar mahaƙa ma'adinai da dama suka yi jerin gwanon nuna rashin amincewa a birnin rustenburg domin nuna goyon baya ta 'yan uwantaka ga takwarorin aikinsu da kamfanin haƙar ma'adinai na anglo-american platinum ya kora daga aiki a ranar juma'a wannan kamfanin wanda shine kamfani mafi girma a duk faɗin duniya da ke sarrafa ma'adinin platinum ya kori mahaƙa ma'adinai dubu goma sha biyu a rustenburg bisa zargin cewa sun yajin aiki ba bisa ka'idar doka ba kamfanin ya ce ma'aikatansa a rustenburg ba su halarci buƙatar da aka yi musu su bayyana domin sauraron bayanai ko kuma tambayoyin ladabtar da su ba shugaban masu zanga-zangar ta jiya asabar gaddafi nodada ya yi kashedin yiwuwar barkewar tarzoma a saboda matakin da kamfanin ya ɗauka ƙungiyar mahaƙa ma'adinai ta afirka ta kudu ta ce za ta yi ƙoƙarin shiga tsakani tare da fatar magance wannan matsala kamfanin ya ce yajin aikin makonni uku da aka yi ya sa kamfanin yin hasarar dala miliyan 80. Kamfanin dillancin labarun kasar Turkiyya da ake cewa Anatolia ya ba da labarin cewa harsashen hare-hare da bindigogin Uga daga syria sun fada kudancin kasar Kamfanin dillancin labarun ya ce rundunar sojan Turkiyya ta mai da martani a jiya Asabar bayan da harsashen bindigogin Igwa daga syria suka fada wani yankin karkara a yayin da ake mummunar arangama daga bangaren kan iyakar syria a lardin Idlib. a ranar juma'a firaministan turkiyya recep tayyip erdogan ya yi wa siriya kashedi dangane da hare-haren da take kaiwa ƙasarsa ta kan iyaka domin kuwa wani harin da siriya ta kai wani garin turkiyya kwanaki ya kashe farar hula guda biyar to waɗannan labarai dai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc malamin addinin musulunci nan abu hamza almasri da wasu mutane hudu da ake zargin cewa 'yan ta'adda ne da aka izo su daga ingila jiya asabar aka suka bayyana gaban wata kotu sa'o'i bayan da aka izo tasu daga ingila shi dai abu hamza alamasir yana fuskantar caje-cajen da suka hada har da zargin kulla makarkashiyar kafa sansanin horar da 'yan ta'adda a jihar oregon nan amurka da kuma kaddamar da mummunar jihadi a kasar afghanistan shi wannan tsohon limamin wanda ɗan asalin ƙasar masar ne ana kuma zarginsa da laifin taimakawa wajen sace turawan ƙasashen yammacin duniya 'yan yawon bude ido guda goma sha shadda a yamal a alif tara da da casa'in takwas, al'amarin da ya zama sanadin mutuwar hudu daga cikin waɗanda aka sacen an bayyana wa hamza caje-cajen da ake masa a wata kotun tarayya da ke birnin new york a jiya asabar kuma a ranar talata idan allah ya kai mu za a gudanar da shi a hukunce su sauran mutane hudu da ake zargi da laifin aikata wasu laifuffukan ba su amsa tuhumar da ake musu ba jami'an ƙasar faransa sun ce mutumin nan da aka kashe jiya asabar mai suna jeremiah sydney a wani sumame da aka kai wa waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne an danganta shi da wani harin gurneti da aka kai wata kasuwar yahudawa a wajen birnin paris a watan jiya lauyan gwamnatin faransa mai suna francois molins shi ya bayyana sunan mutumin wanda ya ce shekarunsa 33 ne kuma ya musulunta an dai kashe jeremiah sydney ne a musayar harbe-harbe da aka yi a birnin strasbourg da ke gabashin kasar 'yan sanda sun kaddamar da sumami a duk faɗin kasar faransa bayan shaidar kwayoyin halitta na gado da suka samu a kan gurnetin suka taimaka musu wajen farautar wanda mutumin a strasbourg 'yan sanda sun ce a lokacin da aka tunkare shi sai ya buɗe wuta a kan 'yan sanda har ma ya raunana da dama daga cikinsu kafin aka harbe shi 'yan sanda uku ne dai suka ji rauni francois mullins lauyan gwamnatin faransa ya ce da wasu mutane wato wasu mutane guda goma sha ɗaya da ake tsammanin 'yan ta'adda ne da aka kama a sumaman da aka kai biranen paris da cairns da strasbourg ya ce dukkansu a kwanan nan suka musulunta shugaban kasar faransa francois hollande ya yaba wa matakin da 'yan sanda suka ɗauka kuma ya ce gwamnatinsa ta ƙudura aniyar kare faransa daga duk wata barazanar ta'addanci rundunar sojan amurka ta ce sojojin amurka guda biyu aka kashe a lokacin da 'yan tawaye suka kai hari jiya asabar a gabashin afghanistan rundunar soja ta ce jiya asabar aka kai harin amma kuma bata ba da wani ƙarin haske ba. a farkon wannan watan wani mai harin kunar bakin wake ya kai wa jama'a tsaron sintirin haɗin gwiwa na afghanistan da kungiyar neto hari a yankin ya kashe akalla mutane goma sha hudu kungiyar taliban ta yi kirarin cewa ita ake da alhakin kai wancan harin. Yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku wanda zan gabatar muku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin amsoshin tambayoyinku. Shin ana iya samun muharramin jabu? muharramin ƙarya ya zamo wa mace mijin biza a madadin muharraminta na haƙiƙa ya raka ta aikin haji? Saboda daga cikin mata mahajjata daga Najeriya kamar ana haɗa su ne da muharraman da ba sa cikin rukunan da shari'a ta ce su ne muharraman mace, kuma muharrami shi kaɗai zai iya zama tawaga amintacciya. Wai shin yaya shari'ar Musulunci ta tsara tahiyar aikin hajjin mace ne? Masu tambaya bi da bi su ne Malam Nasiru Adamu Jumba daga Bauchi da kuma Malam Malam mai zanen hula gololo shi ma daga jihar Bauchin Najeriya. To malamai da sauran masu saurare idan kuna kusa na miƙa waɗannan tambayoyi ga wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya da ke Abuja, wanda shi kuma ya miƙa su ga waɗanda suka hi dacewa da amsa mana su. Da harko ga kakakin hukumar alhazan Najeriya Obamana zai amsa ma Malam Nasiru Adamu Jumba. To da Wato abin da ke so mutane su fahimta shine shi dai Muharram a adinanci babu wata zagaye-zagaye da zake. muharram dai muharram ne kamata ya a ce mace in za ta tafi tana da muharraminta ba ma wai zuwa saudi arabia ba alal misali ko da tafiya ce cikin ƙasa ya kamata a ce mace na da muharraminta haka dai addinin ya ce abin da yake faruwa a najeriya e wato kafin wannan lokacin akwai shiri na tsakaninmu da saudi arabia inda ita hukumar jiha sukan iya tsama mata ko da nawa ne marasa muharram gwamnati takan iya tsaya musu wannan fahimta ce tsakanin najeriya da saudi arabia amma in ka ce muharram na jabu <laughs> eh, ban san me kake nufi da muharram na jabu ba wato ma'ana yadda ake dawo da matan najeriya ɗannan sai a ga misali wani namiji wanda shi kaɗai ne zai tafi sunansa ya yi kama da sunan a mahaifi ko kuma mijin wata mata shi kenan sai a haɗa su a ce su je sai mijin ya tsaya a matsayin muharramin matar don a bar su su wuce yanzu malam nasiru kai na ce ma a baka wata mata kai ka ta mata shi muharram in kuka je can shiri ya canja ka aure ta kuma me za mu ce mu in haka ne hajiwa ba ku da rahotanni daga wasu jihohi da ake sanar da ku cewa ana samun irin wannan matsala a ce an haɗa ta da wani ma muharramin da ko wani mutumin da bata sani ba a matsayin muharramin don saboda ta samu ta yi aikin hajji. Wato gaskiyar maganar dai shi ne mu ga umarnin da muka bayar cewa kowace maniyyaciya a ce tana da muharraminta wannan kuma doka ce da ita saudi arabia ta ce haka take so a yi ba kuma wai ita saudi arabia haka addini ya ce a kamata su jihohin nan su yi abin da ya kamata alal misali an sa jami'an shiga da fita yanzu kan cewa duk matar da ba ta da muharrami to kar ma a ta. ta shiga jirgi ko kar ma a batta a sama ta stamp a passport dinta ta yi wannan tafiya abin da nake so in ji hankalin mutane shine a addinance dai ko yana da masaniyar cewa kamata ya mace in za ta tafiya tana da muharraminta ba mu cewa jihohi su yi gamin gambiza ba haka kawai mutum baka san matar nan ko daga ina take ba dan dai kawai ana so a tafi tana so ta tafi saudiya a haɗa ta da kowane irin mutum haka bai kamata ba gaskiya in haka ne me sa duk da wannan gyara da aka samu kwanan nan sai mu ji in an je saudi arabia sai a dawo da ko da yake kaɗan ake dawowa da matan har ma daga baya bayan nan dai mace ɗaya ne muke jin ta dawo daga wani jirgi shin an ba irin wannan matsalar da ake samu wasu jihohin suna amfani da wasu muharraman da su kansu ba su san cewa ma an naɗa su su wakilci irin waɗannan matan ba wallahi ba mamaki don amma dai kiran da zami su jihohi shine su ƙara ƙwazo su tabbatar cewa kowace mata da muharramanta ta tafi amma kuma shawara shine wannan fa addini ne ba tilas ba dole dole sai ka haɗa mace da wani wannan ba muharrami na gari bane kace dole sai su tafi kamar yadda kace na jabu kamar yadda nake baka shawara kar ka yadda a maka haka ka je ka auri matan mutane a saudiya wato wannan ya nuna ko hakan ma ya faru akwai sakaci daga wajen asalin mazajen irin waɗannan matan kenan eh to ba mamaki tunda kaga in dai kana so iyalinka su tafi kuma kana so su tafi a yadda addini ya ce sai ka kokari ko ku tafi tare da ita ko ka sama mata wani muharam da addini ya ce ya cancanta ya tafi da ita in kuma baka samu ba sai a jira lokaci har lokacin da Allah zai sa a samu wanda za ku yi tafiya nan a ibadan nan yanayin ka bata shi addini fa addini ne ba wani ojoro da za a yi a ciki labbaik allahumma labbaik labbaik Yanzu kuma ga amsar tambayar malam malam mai zanen hula gwalalo game da yadda shari'ar musulunci ta tsara tahiyar aikin hajjin mace daga bakin Sheikh Tijjani Bala Kalarawi. magana Muharrami wannan tabbas ne annabi ya hana mace ta tafiyar kwana uku sai da zai muharraminta. Amma tafiya aikin haji in ba muharrami an yadda da tawaga amintacciya saboda ka santa ofisa da sauran manyan ma'aikatan hukumar jin daɗin alzai na jihohi da na tarayya gaba ɗaya tawaga ce amintacciya waɗanda aka ba su amanar waɗannan bayin Allah su ma a matsayin muharrami suke wannan ya nuna hukumomi ko kuma in ce wasu amintattun mutane ma sa iya tsayawa waɗannan mata a tsarin addini su shiga a matsayin muharaman ba lallai sai miji ko kuma mahaifi ko ɗan uwa. Wannan kwarai da gaske saboda aikin haji ne amma in tafiya ce zaka ɗauki matarka zuwa Abuja ko ka ɗauke ta zuwa Kaduna ko ka ɗauke ta zuwa Legas ko ka ɗauke ta zuwa Ghana ko zuwa Ingila da Amerika lallai sai tare da kai ko kaninta ko wanta ko wanda babu aure a tsakaninsu. Aikin haji da yake na ibada ne mun sani an rubuta wani mutum a yaƙi manzo Allah sallallahu matarsa za ta aikin hajji annabi ya ce ya bar yakin ya je ba matarsa su tafi aikin hajji tare to amma wannan tawaga da nake maimaita maka tawaga amintacciya santa ofisa da manyan ma'aikatan hukumar alazai ta jiha da ta tarayya gaba daya addinin musulunci ya amince ga amana nan ya ba su tafi da waɗannan bayan allah har a jiha a komo in mace ce mijinta zai iya samun wani amintacce da zai iya zama eh, kula da ita. E to gaskiyar magana mutum ɗaya a ce mutum ya haɗa shi da matarsa ba zai yi ba. Ai ci ake tawaga wato jama'a mai yawa. In mutum ɗaya ne ɗan zai iya shiga. Amma in tawaga ce ga baki ɗaya to idan nan da yamutsin nan da ake yi zai hana shedan ya shigo ya afkar da irin abin da yake so. saboda haka waɗannan mata ni a gurina alhazai ne ko dawowa aka yi da su wallahi a su Allah ya karɓa saboda kyakkyawan su kamar mata ta cika sharuɗa mhm. in ta zo tafiya ba lalle ne sai ta biya wa mijinta ya raka ta bakin ai ba ba haƙƙinta bane ta biya wal hajji baitala lil musda'i ita in ta sami ikon tafiya za ta iya tafiya in Allah ya hore mata tana iya haɗa mijinta da ita su tafi tare in babu tun da farali ne za ta sauki ita ma an wajabta mata kamar da aka wajabta mata azumin ramadanu mai albarka za ta iya shiga cikin tawaga amintacciya don ta sauke nauyin da aka ɗora mata. wato kamar dai wannan tawaga ta hukumar alhazai ta cikin jirgin nan jirage da ake tura zuwa saudi arabia eh amintattu ne kamar da ai santa ofisa ne ke karɓar kuɗinta ko ke karɓar kuɗin waɗannan mata to shi an danka mara amana da irinsa irinsa irinsa irinsa har su je su dawo kuma wannan an basu da allah Allah na riga tsaye, don mutumin da ya ci amana ta ga amana sai ta ce dafa dutse amma ya shi. To baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan sai kuma rana ya yau da izinin Allah yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya da ma waɗanda suka aiko mana tambayoyin da waɗanda suka haɗa mana sauti Julius Gresham da Diodone Chubahiro ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya haka kuma Allah Ubangiji ya sa mai ƙarshen mako lami lahiya cikin kwanciyar hankali da wadata. Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai a shirya a ji ra'ayoyin da kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Alhaji Musa American Suya Kebin Nigeria. Ni na ra'ayi ina kira ga janar Muhammadu Buhari shugaban kasar Najeriya 2015. To yayi hankali da 'yan yaudara. domin na ji an tafi na kakanci bello ya dawo jam'iyyar ACCC shin ya dawo ne ko kuma cikin saurare idan ya dawo ne sai tsakanin shi da allah sai nuna kishin najeriya da kishin harkokin najeriya shi shi tsoron allah kan duniya ta rufe shi da abin duniya ya rufe shi domin ya sai sauraren abin da jam'iyya ta ciki allah ya tsoron allah ya tsaya kama ma 'yan aiki a taimaki talakawan najeriya baki daya da arewacin najeriya kaga halin da muke a cikin arewacin najeriya na wahala na talauci na bakin muna son su ji tsoron allah su tsaya wuri daya su jajirce su zo taimaka ma yan uwansu bayan allah domin janar muhammadu buhari kowa ya sani ba a zalimi na ba a kasar nan mai son arewa mai son kasar najeriya ne baki daya kuma ubangiji allah ya taimake shi allah ya kai da shirin makiya allah assalamu alaikum mai magana alhaji musa amir kan ke da najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana ɗan magaji ɗan kole ya wuri, State Najeriya A yau an ce rana ce ta malamai. A hakikanin gaskiya malaman jihar Kano dai ba su ba sai baya. Sun saboda malaman firamare tun lokacin da aka ce an ƙara kuɗin nan da aka yi ma ma'aikata ƙari malaman firamare ba a yi ma kowa ko kwabo ƙasa ba. saboda haka munan jihar kadi a maimakon a ci gaba to to baya aka ci a kan ilimi kan sannan kuma in bincike aka tashi su na waɗannan malaman na firamare su ana musu bincike su uku ga shekara kun ba a ƙara musu kofar ba amma aka tashi da kuɗi to su ne lamba da an ce a da naira goma to za a ci cire musu naira ashirin ashirin saboda haka malaman jihar kadi na firamare su mu ne muku ta'aziyya amma kun ne muku murna wannan rana yau ta'aziyya za mu ku Allah ya ji kanku Allah ya gawata muku mai magana dan magaji dan kole ya wuri kan state Najeriya sai anjima. jima Assalamu alaikum sahin Hausa na murya Amurka mai magana dan kaka Fi'o mai gado da Katifa Kwagwar Kanawa karamar kuma Gera jihar Kano a nigeria. jimmi ali ne filin lafiya uwa jiki na ji kuna ta sharhi kan allurar polio a fi sabilin na a nan kuna bata ranku da tsalle domin ku allurar polio gaskiya gaskiya kai saba inda tara cikin ɗari al'ummar ƙasa ba su yadda da ita ba domin ku an gaskiya ne ai ga mutane na a asibiti a kwance ba su da lafiya kowane iya ta fama kuma kuɗi ke sahewa mu kanmu da muke yawo a titin mu kansu ba lafiya ce da yake mu ba kai ni kaina a yanzu kuɗi yana duba a gwamnati me isa gwamnati in gaskiya ne tunda an ce miliyoyin naira ake kashewa ba za a dinga yi mana maganin kyauta kowane iri ba sai ne yaudara na koliyo wallahi allura koliyo kuna ɓata bata ne da walle amma ke baki da laifi tun da aikin kuɗi kike yi ku ci gaba da yi amma mu da ba ta gaba mu ba fi lillahi kuma maganar mata masu ciki ma da ake ta kirarin wani su je awon ciki ɗan sun je shi ne za su haihu lafiya kuma kwanan zai karu wallahi wannan magana ba za shi saboda haka a gaskiya yanzu za a tsaya a yabi dan Allah a yi ka a tsaya a yaudar jama'a Kuma za mu karya an ce ƙwararre ne saboda gaskiya a sake mu kan ba za mu yarda da wannan ba in gaskiya ake so komai a yi mana kyauta amma ga abin da a mu a Najeriya fatara da talauci da yunwa muna fama da su ba a da su ba alhali kuma kasar da mun arziki ya ba a rabi da wani koliyo na wuri ana daren mu saboda haka da sake mu da ba za mu yarda da wannan ba assalamu alaikum mai magana dan kasu co e mai gado da katifa gwagwar kanawa karamar hukumar jeva jihar kano a najeriya Assalamu alaikum Voice of America mai magana Abubakar Ibrahim ɗan kurama karamar hukumar Lere jihar Kaduna, Najeriya mazaunin Kaduna anguwan Dosa. A ina kira ga iyaye mata don Allah don annabi su ji tsoron Allah. Su ji tsoron Allah, su ji tsoron haɗuwarsu da Allah. Su daina kashe ma 'ya'yansu aure suna gidan mazajensu. Su daina kashe ma 'ya'yansu aure suna gidajen mazajensu. ina kira ga kungiyar rafa kwanakin baya na kira ta na ce ta dau mataki akan irin uwaye mata da suke kashe ma 'ya'yansu aure to ba su yi wani abu a kai ba ni karan kai na abubakar ibrahim dan kura makarama hukumar fere shekara na biyu zuwa uku kenan nake ta fama da uwar matana A kan tana son ta kashe min aure gashi kuma har ya zo ya kai ga cin mutunci tana zagi na har tana halatta ni tana gaya min maganganun da babu daɗi wanda na ga waɗannan maganganu bai dace in zauna da ita mata na Maryam ba. Ita uwarta sunanta dije wanda take zama a garin jihar Filato ana kiran sunan ƙauyen Gurum. Ga ta nan ta kashe mini aure. Ba da so ba, ba da so na ba. To Allah ya ga zuciya na. hukunci da Allah yake yi na na mutum mai kashe aure ya faɗi a kansu saboda haka nake kira ga kungiya mata rafa da gwamnatin Najeriya da baki ɗaya don Allah don annabi a ɗau mataki ga irin waɗannan mata masu kashe ma 'ya'yansu aure da malaman musulmai don Allah don ku dau mataki akan irin waɗannan mata da suke kashe mu 'ya'yansu aure ya tana son zama gidan aure amma uwa sai ta yi ruwa ta yi tsaki ta ga cewa aure ya mutu ga ɗiya to ina kuma eh, ga irin mata Assalamu alaikum sashen Hausa muryar Amurka. Mai magana Jiji Abubakar ne sau jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa ina son miƙa godiya ta da jirginawa sanata kanti bello wanda ya hijira daga tsohuwar jam'iyyar ta pdp wanda yake neman a haɗe kan al'umman ƙasar nan domin ceto ƙasar nan daga cikin wannan balahira ta tsohuwar jam'iyyar mu ta pdp ta jefa ƙasar nan to abin na sanatar nan ya yi hakika ya cancanci yabo saboda haka ina amfani da wannan mai kira ga tsohon mu na jihar bauchi dr ahmed adamu ma'azu shi ma ya ji sanu ya ji sahun kanti bello sannan in yi kira ga turaki abubakar shi ma ya koyi da kanti bello na gode mai magana dj abba kwallo da jihar su a fadin najeriya to da haka muka zo ƙarshen shirin jin ra'ayinku na wannan lokaci sai a dakace mu da shiri na gaba domin jin ƙarin ra'ayoyinku a huta lafiya yanzu kuma da takaitattun labaran duniya Yau Lahadi cikin yadda Allah rukunin farko na manyata aikin hajji bana daga Gombe za su tashi zuwa ƙasar Saudi Arabia. Jiya Asabar mahaƙa ma'adinai da dama suka yi jerin gwanon nuna rashin amincewa a birnin Rustenburg domin nuna goyon baya ta 'yan uwantaka ga takwarorin aikinsu da kamfanin haƙar ma'adinai na anglo-american platinum ya kora da ga aiki a ranar juma'a wannan kamfani wanda shine kamfani mafi girma a duk faɗin duniya da ke sarrafa ma'adinin platinum ya kori mahaƙa ma'adinai dubu goma sha biyu a rustenburg bisa zargin cewa sun yi yajin aiki ba bisa ƙa'idar doka ba kamfanin ya ce ma'aikatan sa rustenburg basu halarci buƙatar da aka musu da su bayyana domin sauraron bayanai ko kuma tambayoyin laudabtar da su ba ƙungiyar da ya ce wato zanga zanga da aka yi na makonni uku ko kuma yajin aikun da aka yi na makonni uku ya sa ya hasarar dala miliyan tamanin? kamfanin dalancin labarun kasar turkiya da ake cewa anatolian ya ba da labarin cewa harsashen hare-hare da bindigogin igwa daga syria sun fada kudancin kasar kamfanin dillancin labarin ya ce rundunar sojan turkiya ta mai da martani a jiya asabar bayan da harsashen bindigogin igwa daga syria suka fada wani yankin karkara a yayin da ake mummuna arangama daga bangaren kan iyakar syria a lardin idlib a ranar juma'a prime minister turkiya recep tayyip erdogan ya yi wa syria kashedi dangane da hare-haren da take kawa ƙasarsa ta kan iyaka malamin addinin musuluncin nan abu hamza almasri da wasu mutane hudu da ake zargin cewa 'yan ta'adda ne da aka izo su daga ingila jiya asabar suka bayyana gaban wata kotu sa'o'i bayan da aka izo kiyar tasu daga can ingila shi dai abu hamza almasri yana fuskantar caje-cajen da suka hada hada zargin kulla makarkashiyar kafa sansanin horar da 'yan ta'adda a jihar oregon nan amurka da kuma kaddamar da mummunar jihadi a kasar afghanistan Shi wannan tsohon limamin wanda ɗan asalin ƙasar Masar ne ana kuma zarginsa da laifin taimakawa wajen sace turawan ƙasashen yammacin duniya 'yan yawon bude ido guda goma sha shida a can ƙasar Yamal a 1998 al'amarin da ya zama sanadin mutuwar hudu daga cikin waɗanda aka sace. Da takaitattun labaran nan muka ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi idan Allah Ubangiji ya gwada mana mu sake dawo muku da wasu shirye-shiryen a ciki har da maimaitawar shirin lahiya uwar jiki na Jummai Ali da Dr. Muhammad Ladan. Kahin nan yanzu a madadin Kabiru Fage da Julius Gresham wadda ta haɗa mana sauti da injiniyan mu. Ni ce taku Halima Jimrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri. ku huta lahiya sai an jima da hantsi idan Allah Ubangiji ya gwada mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.